gwamnatin najeriya ne ba ita ta gayyato shugaba umar albashir ba wannan taron taro ne na kungiyar haɗin kan afirka su suka zanna suka ce an yi wannan taron 2001 a nan abuja kuma a sake yi shekaru goma sha biyu a game afirka ta yi a kan wannan cututtukan guda uku to a bisa tsarin au idan har ta shirya taro duk wani shugaban afirka da yake so ya halarci wannan taron dole ne a bashi ya halarci taron kuma ba a tsammanin cewa za a kama albashir a najeriya ko a wata nahiyar afirka kenan bisa ga yarjejeniyar da aka ce an sa hannu ta tarayyar afirka ko kasashen afirka cewa ba za a kama shugaban afirka a nahiyar afirka ba to ka san eh, taron da aka yi a addis ababa da yauce a nan shugabannin afirka sun yi muhawara akan wannan a sace a zance a kama shugabannin afirka a nahiyar afirka suka ce ba za su yadda a kama wani shugaban afirka a nahiyar afirka ba a wannan wata na biyar da ta wuce da aka yi addis ababa aka yi zartar da wannan hukuncin don haka tunda sun zanna sun zartar addis ababa cewa ba za a kama wani shugaban kasan afirka a nahiyar afirka ba to don haka in shugaban sudan ya iso na ya zo najeriya gwamnatin najeriya ba wai na magana a da yawun gwamnatin najeriya ba ne amma ban ga alaman tunda sun zanna sun zartar addis ababa cewa kar a kama wani shugaban afirka a nahiyar afirka afirka baya da za a ce an kama shugaba elbashir a najeriya akan wannan amma ba ku da damuwa cewa watakila kasashen turai da ke matsin lamba akan kamashin nan za su kyamaci najeriya ko waɗansu kasashe masu faɗa aji a cikin kasashen afirka wanda suka shirya wannan taro to najeriya tana cikin kasashen da suke shugabanci a afirka kasashe da ya kamata in ƙasan afirka gaba ɗaya sun yanke hukunci najeriya ya kamata ta bi wannan hukuncin da kasashen afirka gaba ɗaya suka zanna su suka zartar ba abin da wasu kasashen waje suke so a yi ba domin wannan kasashen waje da suke in ka dubi keta hakkin ɗan adam kasashe da yawa suna keta hakkin ɗan adam amma sai a afirka ne in an keta hakkin ɗan adam za a zo a tsawata wa kasashen afirka a ce an yi kaza an yi kaza an yi kaza eh kamata kasashen afirka su dubi yadda za su yi mulkin da talakawansu za su ji daɗi idan ana keta ana keta hakkin ɗan adam ne su sau eh, su rarrage abubuwan abubuwan da ake a bi dokoki yadda suke ba wai ana cewa duk abin da gwamnatocin afirka yake kina kan doka ba a'a a dubi me ya ja wannan abubuwan kafin a yanke hukuncin cewa za a kai mutum kotu ko ba za a kai shi kotu ba ko a kama wani ko kar a kama wani idan an yi doka in ta shafi kowa a duk duniya ta shafi kowa amma kar a ce kasashen afirka ne kawai za a sa su a gaba a kama su ba a ke takin dan adam ne a latin america ana yi ba a yi ne a asia ana yi akwai wani wanda aka kai banda mutane yugoslavia da aka kai akwai wanda aka sake kaiwa a can hek ba wanda aka kai don haka idan za a yi doka to dokan ta shafi kowa a duk faɗin duniyan nan shi shine shugabannin afirka suke cewa su sun ga ana ware shugabannin afirka ne abinda suka je ji zababa kenan ko ana ware yan afirka ko ba a ware yan afirka wasu wurare ma ana keta haƙƙin ɗan adam din nan don haka idan za a kama idan za a yi hukunci a hukunta kowa wanda ya wannan laihin